gwamnatin jihar borno ta kira ga kungiyoyin masu zaman kansu da su ci gaba da dafawa harkokin ilimi a jihar da yanzu hakan ke tangarari sakamakon illan da ayan kungiyar boko haram suka yi ma fannin ilimin mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman mamman durkwani da ya bayyana hakan a ranar bikin ma'aikata da ake gudanarwa duk ranar biyar ga watan satumban kowace shekara da majalisar ɗinkin duniya ta ware alhaji usman durko ya ce gwamnatin su ta dukufa wajen tabbatar da cewa an sake inganta harkokin ilimin zamani a wannan jiha da kuma biyar dukkanin harkokin malaman da ke ayyuka

ya ce za ku iya tunawa irin matsalolin da rikicin boko haram ya haifar mana a bangaren ilimi wanda ya kusa ma kasar harkokin ilimin baki daya amma hakan ba zai samu mai kasa a gwiwa ba don tabbatar da cewa mun inganta ko kuma mun kara bunƙasa batun ilimi a wannan jiha. yace ce gwamnatin jihar borno za ta yi duk mai yiwa tabbatar cewa ta kammala gyaran gyaran duk dukkanin makarantun da ke kananan hukumomin da aka sake kwatowa a hannun 'yan kungiyar boko haram da ma gina wasu sabbi da ake kira mega school da kuma makarantun marayu da wannan ba da juma ba za su mu koyarwa a ciki shi ma dai kwamishinan ma'aikatar harkokin ilimi na jihar borno comrade musa ino kubo ya yi wa iyayen yara ne albishir kamar haka he requested me to announce this gathering this morning that this morning he is releasing, the payment of Wyatt and Nathan. ya ce gwamna ya umarce ni in gaya muku cewa yau din nan safe ya saki dukkanin kudaden neko da kuma wayek don a saki sakamakon jarabawan yaran da suka zanan sai dai daga bisani mun nemi karin haske game da yawan kudin da aka ce an saka da kuma yawan ɗaliban sai dai kwamishinan ya ce mana mu yi haƙuri don za su ci gaba da zama waɗannan hukumomi na wayek da nekon in suka fayyace duk abin da yake akwai za su mana bayani daga bisani da kuma tambayi shugaban kungiyar malamai na jihar borno kwamna bulama a bisa koya ma wannan rana take gare su ga abin da ke cewa eh, gaskiya rana ne daman wanda take in akwai abin farin ciki na malamai mu zo mu nuna farin ciki duk kuma in akwai bukatun mu malamai suna da korafin su kamar yadda na faɗa annual increment wato dan kaɗan karin da ake musu na shekara shekara ba su da shi promotion nasu ba su da shi uwa uba minimum wage din da ake biya aza ma'aikata malamai ba su samu ba so su wayannan abubuwan su ne wanda muka gabatar kuma muna tsammanin gwamnati ta sake jin mu kuma za su magance wannan abin ka magana kamar kudin hutu da kuma karin kudin da ake biya na shekara shekara kamar har tsawon shekara nawa ne kuma kudin hutu na shekara nawa ne ba biya ba kudin hutun da ba biya ba tun 2012 zuwa yanzu wato kamar shekaru biyar kenan kudin shekara shekara wato annual increment ma kusan the same lokaci ne kudin promotion wajen 2008 zuwa yanzu malaman firamare ba su samu ba duk wa'annan abubuwan wajen shekara tara kenan yanzu wanda ake ciki. wani hali za a ce malaman firamare ke ciki ne a jihar Borno malamai ma gaba daya. Gaskiya malamai gaba muna cikin halin juyaye wannan abun da ake magana na Boko Haram kusan malamai ya fi tabawa kullum a yanzu haka malamai ɗari biyar da wajen arba'in da wani abu wanda aka kashe wasu a gaban yaransu wasu a gidansu kuma rashin biya rashin kayan aiki duka wannan ya sa malami a borno state na firamare da gaskiya yana cikin halin juyaye kwanan nan a hanyar dikwa malamin mu nan gala mota suna tafiya motan su ya ɓaci aka bar su a baya yan uwan shi da family sa duk an kwashe shi da kansa an kashe shi a wannan hanyar wayannan abubuwan su ne abubuwan da yake faruwa wanda ya maida gaskiya malaman mu suna cikin halin ɗarɗara da ba zai wuce wata ɗaya ba wannan abin da ya faru shugaban kungiyar malamai na jihar Borno Comrade Bula Mabisu kenan ke bayani game da irin matsalolin da malaman su suka dinga fadawa da ma bukatun da suka mika gwamnati a halin yanzu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.